ta kanta faminan sakatare da dukkan injiniyoyi domin su zo su gane ma idan su kuma su mana kiyasi a labarin da na ji marar daɗi shine shekaru takwas wannan hukuma haka take ko yanci ba ta bai mata kuna da ji ya faɗa babu kayan aiki babu motoci yanzu inda waɗannan likitocin ma suke zaune suna gwaje-gwaje na waɗannan bayan Allah da za mu aure maza za mu aure maza da mata ko ta babu ko taga babu balle kai magana fenti ko kai magana plasta wannan ziyara da muka yi muna tabbatar muku in Allah yadda mun gani da idan mu kuma da zarar mun koma council da zami na sati mai zuwa za mu ba da approval wannan council da zami in allah ya yadda sai mun ba da approval hukuma za ta yadda a zo a kama aiki ba dare kuma na ji daɗi na ga 'yan uwanmu waɗanda aka shirya za a yi musu wannan aure na ga shirye-shirye wanda hukumar hizba ta yi wanda yake ba abin da za mu ce sai mu ce muna godiya allah ya saka da alheri yanda na ga likitoci da nasis nasis da kayan ayyuka da aka ɗauko aka kawo wannan guri ko aka siyo ake ta gwaje-gwaje in allah ya yarda mun tabbatar da cewa wannan abu za a samu nasara cikinsa da ikon jiya kuma na ga su kansu masu bukata na musamman wanda na ji daɗin ganin su kan cewa su ma sun zo majansu da matansu domin a gwada su su ma suna so a shigar da su cikin wannan alfarma ta wannan auren 'yan gata da ake yi. da haka muna